wato fatahur rabbani fi ma ya taji ilaihi muridi tijani wanda <clears throat> za mu tashi a babi na farko a cikin wannan littafi wanda zai yi bayani akan wato ta'arifi bi shaykh radiyallahu ta'ala anhu na'am yace albabul awwal babi kenan na farko wato a cikin sanarwa shin a kan wane ne shehu tijjani radallahu ta'ala anhu bayanin da shi mai littafin nan zai yi a cikin wannan babi kenan ka san yadda shehu tijjani yake na'am أن التحريف بالشيخ رضي الله عنه وذكر سيرته شهير مذكور في كتب التاريخ يجي كسني haƙiƙa wato sanin wato a sanar da shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya ce da kuma ambacin sirarsa abu ne wanda yake ya shahara domin an ambaci wannan abin ambato ne a cikin dukkanin littattafai na ɗariƙa ko kuma irin littattafan da magabata suka yi wato a cikin babi na sha'anin sufanci kai ba ma nan ya tsaya ba irin littafan da magabata suka yi wato manya-manyan malamai yawa da yawa sun yi talifi da yawa suna tarajumu a cikin bayan Allah kamar <coughs> na <coughs> wannan da ya littafi <coughs> akan taba yake faɗan irin rujalu na sha'anin malikiya kaga sai da ya kawo wale mu tijani radiyallahu ta'ala anu yawa da sauransu ma mutane da yawa sun yi tarjama akan shehu radiyallahu ta'ala anu na'am ya ce kamar littafin jawahirul ma'ani kamar buguyatul mustafidi da wasu su ma daga cikin littattafai wato na manyan malamai na musulunci wanda suke tarajimu na manya-manyan bayan Allah to dewa sun yi tarjama kan maulan hushur tijani radiyallahu ta'ala anhu ya ce sashinsu ma wasu sahabbansa sun kaɗaita wato yin bayani tarjamarsa sun kaɗaita shi a cikin wani talifi sun yi talifi mustaƙilli a kan bayaninsa radiyallahu ta'ala anhu ya ce to da sannu zan ɗan ambaci wani abu wanda yake takaitacce a cikin wannan littafi na ba. yi ce don kan wannan littafin nawa ya zamo haliya wato ya wufinta gabarin albarka ya to shi ma zai bi gwadaban magabata cikin irin wannan abin yawa kama ko ni bawan Allah Abdurrahman ina dan Abdurrahman al-Fasi ne ka gani akwai littafi da yi ya sa littafin Rujalus Sunna daga ciki tun daga karnin sahabbai kowane zamani ya dinga faɗan wanda ya yi fice a wannan zamanin cikin bin suna annabi sallallahu alaihi wasallama kaga a ƙarni na goma sha biyu mu shehu Tijani ya faɗa cewa babu wani wanda ya yi fice wanda aka san shi cikin bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar shehu mu shehu Tijani. kuma daga nan kuma bayan shehu radalla da kana har abin da ya gaba kuma manyan bayan Allah wato suna ta tarjama akan shehu radallahu ta'ala anhu suna faɗan irin mukaninsa da irin tsayawarsa ga Allah da kuma irin dalalarsa shiryawarsa zuwa ga Allah na'am domin cewa wato sanin shehu wanda yake shehu a cikin ɗariƙa yana daga cikin wani lamari abin ƙarfafawa a gurin shugabanni sufaye su a gurin sufaye ka san ka san wanene shehu wa ake cewa shehu to abu ne wanda yake mai ƙarfi yauwa don kada kuma wanda bai samu bai kai martabar da bai kai mukamin shuyuha ba ka jefa ka jefa kanka zuwa gare shi daman shi a ɓace ki kai ma kuma sai ya ɓatar da kai yawa to dole ne ya sai ka san wane ne shehu tukunna a cikin ɗariƙa martaba ta shehunta ba ƙaramin abu ba ne ba ƙaramin ba ƙaramin abu ba martaba ta shehunta wanda za a ce masa shehu to wato kamar yadda da kaga wali umar ya kawo kaga daga ciki sai irin abubuwan da ya kawo ya kawo cewa daga ciki sai wanda manya-manyan bayan Allah wanda suke adalai malamai suka yi masa shaida suka tabbatar cewa wannan e wato ya kai abin da ake buƙatar yana da damar da za a iya naƙali ko daga rubutunsa ko kuma a yi naƙali da wasu maganganunsa haka a naƙalto su kuma a amfana da su yawa da sauran abubuwan da su magabatan suka kawo akan wannan yasa da yawa da yawa wasu ana za ka ga ana cewa mutum shehu to sai gwani zama martabar muridin ma duk ba mu kai ba ba mu kai martabar ma ta muridai ba yawa shi kansa muridi ka kai martabar muridi shine almajiri wannan sai ga dewa ma ba a kai ba <clears throat> na'am domin shi muridi wanda shi da mu hazutarsa ba abin da yake nufi in ba zatan Allah ba Allah kawai yake nufi shi muridi ya ajiye komai a zuciyarsa Allah ya fuskanta da ruhinsa so yake samu kawai so yake ya ga zuciyarsa ta yanaka ta ɗaure da sha'anin ubangiji da manzan Allah baya buƙatar komai amma muddin ka ji kuma ba nan kake nema ba akwai su in dabaru a zuciyarka da kuma muƙamin muridantaka ma ba a taka ba ta kunna. yawwa kai zama ka ba akan Allah take ba akan annabi take ba a ina to ba kai muƙamin muridi ba yawwa shi shehu wanda ubangiji tabaraka da Allah ya jibinci lamarinsa ya jibinci lamarinsa zahirinsa da baɗininsa dukkaninsa ya kyautata zahirin a gyare yake baɗininsa ma a gyare yake ya kai martabar da halinsa kawai in ka zo na da halinsa wannan za ka iya shiryatuwa saboda halinsa ga baki ɗaya in ya nuna ba abin da zai matsala maka in ba aikin annabi ba Shi shine kaga ni muradan la muridan wa ni, liyal mulku Wata tasrifu bil mustafa Lamu'awa. yawa ya samu wata irin cikakkiyar warasa daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in gani sai daga ga aikin annabi can kuma baɗininsa ya yi ƙarfi da gaske Allah ya bashi shi kuwar yin ja'i zuwa ga Allah yawa duk taurin kan mai taurin ka duk taurin kan nafsu da himmarsa da Allah ya bashi yawa da ƙarfin Allah sai jahu ya sara ta zuwa ga Allah yana da wannan ƙarfin ruhin don yau kenan kuma duk wannan sun gaje shi ne gudun shugaba sallallahu alaihi wasallam ko wannan sirrin nan da aka yi wa Abu Mahzura ne lokacin da shugaba sallallahu alaihi wasallam zai tafi Hunainu kaga akan hanya shi Abu Mahzura lokacin bai musulunta ba suna ta wasa ma da kiran sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji shi aka zo da shi kenan manzo Allah ya dafa kansa yana dafa kansa yace ko sai ji imani yana shigan masa a taki shi kenan ya musulunta aka lakana masa aka lakana masa kalmar shahada shi kenan kuma ya zama mai kiran sallah ana a maka yawa to wanda ya kai mukamin shu ya yi irin wannan warasar Allah ba shi sirri wato wanda ƙarfin jan mutum zuwa ga Allah yawa ga mutum ɓatacce lalatacce amma ana zuwa gurinsa yi kenan sai ga mutum ya shiru ba da duka ba ba da zagi ba yawa yawa to shi ne wannan shi ake ciwo yana daga cikin abin da ake ciwo shehu kenan yawa amma baka da wannan baka da wannan baka da irin waɗannan muratibu da aka ambata to ka tsaya ka nemi ka tsaya a matsayin muridin shi ma wata babbar daraja ce a ce ma muridi a ce ma almajiri ba karamin daraja ba ce ko muƙaddamin ma kakkace dole sai ka zama muƙaddami kakkace dole a muridin ma ka tsaya almajiri za a samu duk abin da ake nema Yawwa, dai Allah ake nufi Yawwa ka tsaya almajirinka yanzu mu mu tsaya almajiranmu a muridai wallahi yafi yafi Yawwa shi dama in baka zama ko muradu ko muridu ko shehu ko almajiri ka in ba ganka a can ba to ne muka a cikin muridan ka zauna kuma a nan inda kake ka kai baka kai ba kuma ya zamo kana da saddiri kuma izuwa ka ce za ka tarbiyyantar da al'umma kuma baka da damar da za ka yi haka din maimakon ka ja su zuwa ga abin da yake daidai kuma sai ka ja su zuwa abin da yake akasin haka ne to sai mun tsaya muna kula da gaske na'am domin cewa ita ita ce mafi girman mai kira zuwa rataya da abin da yake samuwa daga gare ta shi saninsa ɗin minal muhabbatin daga soyayyan nan wadda wato saduwar madadin muridi daga shehinsa zuwa gare shi yake samuwa daga gare ta yawwa duk daga wannan soyayyan ne na'am ce sai na ce shi shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu maulamu shehu tijjani ne shehu dariqati wa Ya yace ga kuma shine shugaba al ustazul al kenan hmm. maulamu shehu tidar radiyallahu ta'ala anhu yace ma'abutin maratubu martabobi wanda suka mu bayyana yawa duk wata martaba ta zahira wadda za a gani ubangiji ya tattara masa ga kuma maratubu wanda wanda kuma Allah ya tattara masa a batininsa a sirrinsa duk ya tattare su na farko dai ya fito daga gidan ilimi gidan malamai gidan mutanen kirki ƙaruwa ya fito ne daga gidan sai da fadima alaihi salam yawwa sannan kuma Allah ya tattare masa ga aiki ga tsananin koyi da annabi ga kuma ilimi duk ubangiji tabaraka wata ala ya tattare mu mulamun shehu tijjani na'am ya ce ga kuma wato Allah ba shi girma shine karamomi wanda suka masu gigitarwa wato shine wajahu kenan wato mafuskanta wadda take mafi girma wal alamul gashi kuma alami shi fitacce ne fitacce ne wanda yake mafi shuhura fitacce ne shuhura da saboda duk mai neman gaskiya mai neman ya sadu da Allah da manzan Allah to zai san shi kuwa kuma zai kamun kafa da shi yawwa in ma bai kamun kafa shi zai san irin jalalarsa a cikin sha'anin walaya ya ishe ka da irin girmansa da irin jalalarsa kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa shahadatu qaumin mu'minina shuhada'ullahi fil ardi mutane mumine su yi ma shaida akan kaza to wannan shi ya tabbata a gurin Allah haka haka haka mutum yake to duk wanda ya zamani da suna manya-manyan bayan Allah sun masa shaida da wulaya wadda take mafificiya cewa tataccen na Allah ne wanda irinsa kamar ma a cikin wulaya babu duk sun masa shaida akan haka irin shi Mahmudul Kurdi wanda suka haɗu da shi a Masar wanda a lokacin shine babban malamin Masar yawa irin su Abu Abdullahi Muhammad bin al-Hindi wanda yake a maka babban malamin maka da sauransu ma wanda ya haɗu da su a nan a cikin garin fas da irin su tunis da sauransu wanda sun mashi da wato da da wulaya wadda take mafificiya na shi ne sharifi ne maɗaukaki wanda yake al'afifa kamanni ma'abucin daraja wadda take mai girma Shi ne maulana abul abbasi di Ahmadu bin muhammad yawwa wato shi shi sunansa ahmadu dan sayyidi muhammadu wanda ake masa laƙabi da abu amr dan dan muhtar dan ahmadu dan muhammadu dan salim dan idu shi kuma dan salimu dan ahmadu wanda ake masa lakabi da ulwan yawwa shi kuma ɗan ahmadu ɗan aliyu ɗan abdullahi yawwa shi kuma ɗan abbasu shi kuma ɗan Abdulljabbar, shi kuma ɗan idrisu shi kuma ɗan idrisu shi kuma ɗan ishaq ɗan zainal abidina ɗan ahmadu wanda ake eh, shi kuma ɗan muhammad wanda ake masa laƙabi da muhammadu nafsu zakiya shi kuma ɗan abdullahi kamil al-musanna shi kuma ɗan hassan na biyu shi kuma ɗan hassan subudi sai dina hassan ɗan saida fatima shi kuma ɗan saidina ali ɗan abu ɗalib daga saida fatima az-zahra'u alaiha salam yawwa to wannan ita ce yawwa ya sayyidul wujud wa alamun shuhudi sallallahu alaihi wasallama sai sayyidina muhammad bin abdullahi rasulullahi to sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce nasaba shehu tijani yawa ita ce nasaba ta shehu tijani kuma saboda irin wato dama ya ce shehu a fikun ne mai kamewa ne sanda shehu ya taso a tsakanin iyayensa masu girma ya da ana ambata masa shi sharifi ne jikan manzon Allah ne amma shehu baya yadda da wannan baya so a gaya masa har sai da ya samu tabbas ka san ubangiji tabaraku manzala sallallahu alaihi yana faɗa a cikin hadisi marra'ani fil manami sayrani fil yaqaza wanda ya ganni a cikin bacci to da sannu kuma zai ganni a kuru-kuru a zahiri aka manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Buhari da Muslim kuma ya faɗa marra'ani faqarra al duk wanda ya gani ya gaskiya ni ya gani to shehu jana ana ce masa shi sharifi ne ba yadda har sai da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce masa abin da ake faɗa haka ne an waladi haƙƙan an waladi haƙƙan an waladi haƙƙan sannan har iya yadda ake ce masa sharifi har yake dangana kansa cewa Alhasani. jika ne na sayyidina Hassan saboda yan uwa mu kiyaye akwai haɗari akwai haɗari yan uwa musamman a yanzu mutum ya dangana shi ba sharifi ba ne ya dangana kansa zuwa sharifi akwai haɗari kai ko ba ma gidan shugaba wanda yake mafificin gida ba ka dangana kanka da wani uban ba babanka ba wannan haɗari ne shari'a ba ta son wannan yanzu ga mahaifinka sai ka ce kai ɗan wane ne ya faɗa a cikin hadisi sahihi manzo Allah yana cewa manin saba ila ghayri abihi wa huwa ya'lamuhu fal jannatu alayhi haram wata ruwaya kuma fa alaihi la'anatullahi wal mala'ikatu wan nasi jama'ina. duk wanda ya dangana zuwa ga wani uban ba babansa ba Allah takaddiri sai ka ce wani dan wani ba babanka ba to manzo Allah ya aljanna ta haramta ga wanda ya haka a watar ruwaya kuma tsinuwar Allah da ta mala'iku duk ta tabbata a gare shi yawa kamar yadda ake yanzu wani baba yanzu ikirmatu ai bawan Allah ne sahabin manzon Allah ne amma kuma babansa shine babban aduwan aduwan lahi wa rasuli amma sai a ce ikirmatu dan Abu Jahalin haka ake faɗa yanzu su Khalidu duk ga da iyayensa suke amma sai ce Khalidu dan Walidu an sai da babansa yake to ita shari'a mun take so saboda ga cikin abin da shari'a take kiyayewa wato akwai nasaba ba a so a ɗauki ɗan wani a kai wani wajen ana kiyaye wannan shi yasa irin yadda muke yi din nan ma kamar za ga mutum ko ya rike ƙaninsa in ya tashi zai kai shi makaranta sai ya ce wane wane faɗi su a'a to shari'a ba ta yarda da wannan ba ka faɗa masa sunan babansa haka shari'a take yawwa sai ka gaya masa sunan mahaifinsa ba wana wana ba irin yadda yan uwa ake yi ko da wani babba ka dingina ba ka cewa wana wane a'a sai ka faɗi mahaifinka sai ka ce na wane haka duk mu saboda shari'a ta hana wannan ba a yi yawwa duk yadda uba yake to wana wana sai ka faɗi sunan babanka yawwa ko kuma yadda za a ga mace in ta tashi sai ga sai ta soke sunan uban nata sai ta sa sunan mijinta to duk shari'a bata wadda da wannan ba matsayin miji daban matsayin uba daban in ta faɗi sunanta sai ta faɗi babanta Allah kaga magabatan mu na da yadda suke yi ai zaka ji ana faɗa malam wana na wani ko zaka zan cewa malam wada na shehu mai hula akwai shi gashi ya rike su ya'ya sai a ce malam wane na shehu wane to kaga da magabata suke amma ba a cewa wane dan wane ba shi ya haife shi ba ba a faɗa yawa shine haka dai shari'a ita shine wanda yake a cikin shari'a to balantana gidan manzon Allah in ka san ba ta nan ka fito ba to hadari ne hadari ne bayan wannan hadarin kuma gashi man kazaba alayya muta amidan falyata bawwa a makada huminan nari duk wanda ya min ƙarya da ganganto ya tandu wajen zama a gidan wuta shi sa mu dinga kewa kaga maulan mu shehu tijani ya san shi sharifi ne wannan abu ne wanda yake a rubuce tun daga can iya tun daga san kan Muhammadu Nafsu Zakiya jikan Sayyidina Hassan abu ne a rubuce har zuwa kakannin cewa su jikokin manzon Allah ne amma saboda takatsantsan ba yadda a ga mu sai da ya samu tabbas daga shugaba sallallahu alaihi wasallam cewa shi sharifi ne sannan kuma ake cewa alhasani to alhamdulillah na'am بسم الله